masu da sauraron mu barka ku da haka da yau da sake saduwa da mu a tattauna da muka saba da yi a kowace rana makamancin wannan tare da fitaccen dan gwagwarmaya ta malami addinin islama ta da ashak malam hassan ibnu abdul qadir gashi Allah tabaraka wa ta'ala cike yake masa da yadda ya sake dawowa da mu a yau inda muka zo mu yi malam tambayoyi to sai dai yau zamu dan canza alƙawarin da muka yi mutane kaɗan a wancan sati mun ce insha Allah rabi zamu zo mu tattauna da malam bisa kan yanayin kamfanonukan Nijar da aka fara tasowa eh to sai kasance an samu wasu abubuwa waɗanda suka yi wannan muhimmanci a cikin halin da ake yanzu eh zamu tattauna da malami bangarori biyu ko uku insha Allah rabi eh akramaka Allah gashi a ranar shekaran shi ranar Alhamis hukumar ceton ƙasa da sauraron al'umma ta CNSP ta hitar da sanarwa na reduction ko kuma rage matalakar raɗaɗi na zuwa asibiti inda aka cire kaso hamsin ga dukkanin abin da mutum zashi inda asibiti ta gwamnati ce sai kuma bangaren masu ciwon gilib ba waɗanda duk sati ana musu aiki shiga ɗari da hamsin gwamnatin cnsp ta ce ta cire wannan da sarwa abubuwan da suka kama da haka akar maka lawo matsayin ka na ɗan gwagwarmaya ya kashi da kashi wani to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah yau dai samdi ce 24 ga wata na 8 miladiya 2024 abdulmaliki hakikan wannan bayani da muka ji shi an ce aikon sai da minister wato an samu wannan sauki a cikin al'umma wallahi mutane sun yi matuƙar farin ciki sosai sun ji daɗi kuma su yi ma majalisar ceton ƙasa sai na sp addu'a kuma muna ji da kunnuwanmu mutane da bakunansu suke faɗa wai tanja ya tahi tanja ya dawo saboda lokacin da mai girma tanja allah ya masa rahama allah ya ji kansa wato yake raye ya ɗoke nauyi na irin na abubuwa kamar wajen ciki zuwa aihuwa daga aihuwa zuwa shekara da to amma waɗanda da sun ka zaka bayan tanja da suka hambar da mulkin tanja da sun ka zaka sai sun ka du abin talakawa su sani wa su maimakon su ci gaba su dora kamar yanzu mai girma shugaban kasa Rahman chani kaga ya dora bisa ga na ko haka na aka so rayuwa ta ci gaba da samun sauki a cikin al'umma wa'yan gana biyowa suna wucewa wasu na zukuwa suna kawo sauki ga al'umma to su da sun ka zaka maimakon su kara bisa ga sauƙin da tanje ya kawo sai sun ka maido wancan abu da tallafin da tanje ya abu sai sun suka dawo da shi yana nan rubuce amma aikace babu amma babu shi aikace eh, hmm. to wannan gaskiya alhamdulillah mun yi farin ciki kwarai mun ji daɗi kuma mun yi godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mana waɗannan jaruman maza waɗanda suka yi tsaye domin ci gaba da ƙasar Nijar da al'amuran da talaka suke bukata yau da gobe a nan bangaren akar makallahu wani kira za ku yi ma eh, colonel major eh, garba hakimi wato wanda kasance shi na minista na kiyon lahiyar nijar saboda eh, a cikin likitoci ana wasu abubuwa waɗanda na ashe ne wanda ga likitoci na gwamnati an kawo mutum da ya yi aikin likitocin gwamnati ku malamai kuma kai doktor ne kuna haɗi biskan cewar samun sakin fuska da kuma tallafa mu dan malati daga asibiti to yana bashi kaso hamsin na lahiya amma mutane suna ganin walakaici mutane suna ganin kuma cin hanci da rashawa da ake basu a kai tsaye tsaye ko kuma a canza mutum zuwa ta wata likita mai zaman kanta saboda shi mutum ne intiran da gare shi ko kuma a tura shi wata farmasin da a farmasi ce wanda shi shi na da wani fursantaji ciki akar maka lawa ne kina zafi ma minister don shi san da irin waɗannan to alhamdulillah dama daga cikin yan gwagwarmaya na ji wanda ya yi wannan magana to kuma za mu zo a kanta ne. kina waɗanda suke jagorori musamman ma shi minister din kina a sa jami'an tsaro malika asiri a cikin al'amuran da gwamnati yake gudanar suwa? a cikin kowace asibiti ta ainihin wato jamhuriyar Nijar wadda take wato mallakar gwamnati ce wannan magunguna da kakwadi Abdul Malik tabbaci hakikan magana ce ta gaskiya wanda mu kan mu muna ganin irin haka nan anan garin tawa zaka zo asibiti ta gwamnati inda ya kamata a ce ai maka aiki saboda ka samu sauki watakila baka da ma karhin da za a yi ma wannan aiki sai a ce maka ba za a yi maka wannan aiki nan ba za a yi maka shi asibiti kaza sai shi wannan mutum ya nuna maka wata asibiti wadda shike da entiri a cikinta sai ci canza ka zuwa ga takarda ka cewa ne izo ka to kaga wannan gaba ɗaya ya kamata hukuma ta kula da haka wannan haƙƙi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora muku in kuna so hiyar nan ta ɗaure ta kyau to a ci gaba da kula da irin wa'annan abubuwa dan har gobe akwai ta gari yanzu kaga wannan tallafi da aka ainihin kawo na cewa za a rika wankin kododi kyauta fi sabilillahi sa'an nan abin da ya shahi kashi hamsin daga cikin ɗari shi ma ya kamata a sa ido a ka'ida eh, kenan a sa ido duk wanda aka kan masa bai bi wannan ka'ida wadda hukuma ta dora kawai doka ta haushi talaka su ba gwamnati ko da kuwa kar makalla su ma kasu boye kamar talaka in ka zo an kai maka abu kan ka boye mm. saboda talaka su ma suna boye sai su gota ya su ma don su ba da canci a biye su sauci gare su ai maza maza a kai to wannan gaskiya bai yi ba dama ko da wani lokaci ta talaka shi na gabata maka ne abubuwa mm. duk abin da ya zamanto doka ce ta kasa kuma gwamnati kasar ka tare da abu kaza za a yi mm. kana da damar da zaka zuwa kai tsaye ka ce abun ga za a yi maka shi idan mutane sun ka ce ba za su yi shi ba ai akwai mutane waɗanda hannunsu sama shike ko mhm. a sai a zuwa musu in kai hannunka bai iya zuwa sama ba to ai akwai mutanen da da ilimin Allah mutane sun san da cewa in sun daga su suna zuwa sama sai a zuwa musu sai su kai labari sai su ce abin gawa da an ka ce kaza a rinka yi bisa ga kaza ba haka nan na aka yi ba mhm. saboda wanda ya kamata talakawa su ba da haɗin kai da goyon baya kuma yan uwan kuke musulmi musamman ma likitoci amma akwai kurakurai kamar da kuka ji Abdul Malik ya ce wallahi a cikin tsari na likitanci ka nishadantar da likita ka kwantar mai da hankali ah, eh, eh, yana mara lahiya yana ba da kashi hamsin daga cikin ɗari na lahiyar shi hmm. amma ɓaci da hwada da kaza in mai aihuwa ce a hwada kuma magunguna in ta yi kaza ai kaza kaga wannan ba tsari na likitanci ba kuma ni a iya na tunani sai ni a ganin mutum da duk ya karanci likitanci tsakani da Allah wallahi ba zai yi haka nan ba saboda abubuwa na an same su ta wata hayya ba ta hayya ta ka'ida ba amma duk mutumin da ya zan likita na hayyar zan doktor ko zaman to likita ko ba daktar na inda ya karanci likitancin nan to ya san da cewa gudun da zai ba marasa lafiya wani kaso daga cikin abin da zai samu lafiya hmm. kina ya kamata waɗannan abubuwa a yi nesa da su wato a barcin zarafin bayan Allah a cikin likitoci sa'an nan kuma za ka iske asibiti in ka zo malam wallahi har mai shara har mai shara wala kaitar da mutane da gaske mai shara ko gashi gaske ko ka iske sai ka tafi venti da gidan sai ka tafi da venti da gidan ka in ka doko ai ta kwada ana lalakun magunguna wannan ho Allah sai ya tambaye ku da wannan ho Allah sai ya tambaye ku aikin nan kai ne ka gira ma ka sa kanka kacce ka yi bancin ka sa kanka kace ka yi hukuma ta dauki albashi ta baka to mi annabi ciki da bacin rai akan talakawa kaga wannan ba haƙƙin ka ne ba saboda haka kira ga al'umman musulmi mu ji tsoron Allah mu san da cewa duk abubuwan da zamu yi amanonin da an ka ba mu wallahi za a tambaye musu shugabanni sun sauke nasu haƙi wanda Allah ya dora musu kuma waɗanda ke bibiye da abubuwan kuma ku sauke naku haƙi wallahi in ba ku yi ba duk abin da za ka samu a wannan rayuwa ta duniya to ka tabbatar da za ka mutu ka bar shi kuma ka iske Allah shi maka tambaya akan wannan abu kuma wallahi dole ka ba da amsa haka da makallahu tambayar mata karshe shine eh, gwamnatocin da suka wuce su rike matalakawa hannu a baya masu farmasi masu zaman kansu suna ringa ba su kashi eh, akwai farmasi na gwamnati wanda ake kira farmasi popular wanda taso mu mai iske suna aiki amma mm. yanzu idan ka zo baka samun maganunuka a ciki wani kira za ku yi ma hukumar ceton kasa domin ta waiwayo waɗannan farmasi popular ta samu su magani a samu sauƙi rarrabe wannan ita ce magana da take da matukar muhimmanci sosai hakikan kamar da ka faɗi mu mun taso a cikin garin ta ba wata farmasi da muka sani in ba popular ba farmasi ce ta gwamnati wadda kuma ana saida ma ɗan ƙasa magani a cikin sauki kenan yana da kyawu kira zuwa ga majalisar ceton ƙasa a yi ƙoƙari a dubi wannan tunda farmasi dama tana nan A tana nan wurin nan ba babu ta ba kenan magani ne za a kawo wato a ƙarfafar da waɗannan farmasi farmasi domin talakawa su samu sauƙin magunguna duk yadda za ka zuwa farmasi popular ka sai abu jika goma ni da yaƙi ne in ka zo can farmasi ka sai shabiyar kuma shi shabiyar to ka gani ko ashe ya kamata wannan bangare ma gwamnati ta duba wato a zumbuga magunguna a cikin farmasi farmasi popular wanda talaka zai zuwa shi samu sauki abin in babu wannan kan babu wannan da sai mutum shi ta in ma tsada ta shi ciwo tsada ta amma dai bai kamata ba a ce abin da bai kai ka ba magani gashi wallahi in ka zo abin bakin ciki sai ka zo farmasi ta gwamnati kaske babu shi hmm. saboda mi saboda an kashe farmasi ne na gwamnati ga su mutanen da sun ka shudi hmm. an karfafa da farmasi ne wa'anda ba na gwamnati ba kuma mafi yawa wa'ancan farmasi ne wa'anda ba na gwamnati ba in ka duba sai ka ga daga mutanen su karnan farautar su wa'anda ke kasa gare su kina wanda ya kamata hukumar ceton ƙasa ta yi duba zuwa ga wannan al'amari wato a maido shi kamar yadda mun ka iske insha Allah wannan yana da matukar muhimmanci da amfani da taimakon talakawa a wannan rayuwa wallahi talakawa suna baya gare ku ɗari bisa ɗari kuma wallahi Allah ya sani lokacin da an ka hudu wannan magungunan Allah ɗaya sai irin addu'o'in da mutane ke yi game da wanga sauki suka gane ashe wai demokarasin nan da siyasar na ashewai zalunci na da gaske kullum hayyar demokarasi da siyasa abinda ake bi da Abdul Malik a kumtata maka a mace ka a raba ka da hankalinka sai su tace su cin karansu babu baka da an ce magana ki ba mu so mu kasar mu Allah ya karfafa da kasar mu Allah ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu ta Nijar amin masu mu da sauraron mu wato fitaccen dan mai tanke na Ashak Malam Hassan Akadi wanda ku ji dai irin kiraye-kirayen da yi a bangare abin da shafi waɗannan bangarori na kiyan lafiya da sarwan su nan bangare ne kuma dan ja hankali na nan tawa a kula da mu bisa kan cewa yanzu lokacin fadi ne sai ka iske farmasi guda ce za ta yankart eh, idan kana wani bangare kace sai ka zo wani bangare karshen ta kuma fatiri ta kama ka kina a doke mataki bisa kan wannan abin masu mu da sauraron ramu sai a bidiyo na gaba idan mai girma ɗaukaka yarda mu zama lahiya من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منبوب مجلس الكارير كسر تكسر نسا صدر و وسيكا تتلن ارزكين ديجيتال مبو بين غومناتي جكادون كسر وجي بسكيتار دمو ايو دسافي منجو حمزه المصطفى شوغابان صارونا نيجيريا ميرتايا مي غيرما غومنا جهر يمي masu girma sarakunanmu na gargajiya da malamanmu na addini malama shugabar kungiyar 'yan jarida ta afirka a harshen hausa maryama malam tijani wanda yake wakiltar kungiyoyin harshen hausa na chadi 'yan uwa yaku baki ya ku mahalartan taron nan da sunan shugaban ƙasa abdulrahman chani jiya juma'a da safe ya wakilce ni saboda wasu uzurori da suka same shi a yau da safe yanzu in same ku a nan tattauna in faɗi wasu abubuwa kaɗan daga cikin abin da ya faranta mashi rai to da zamu rabu ya ce yana tsammani dai in na zo ba da turanci ba ne zan yi muku magana to sai aka waye gari wanda suka rubuta abin da zan faɗi kusan takardu 20 sai suka yi shi a turanci to sai na ce musu a ba haka ba za a yi sai kun je kun da shi a harshen hausa to har wajen karfe ɗaya suna yi bakin ƙoƙarinsu to amma idan zan yi aiki da abin da muka gani daga farin wannan taro har zawa yanzu bai cancanta ba in dame ku da surutai a nan na farko gwamnan jiha ya yi sanarwa da abubuwa abin da ya shahi menene ina ne muka sa gaba menene dalilin da muka zo cikin wannan angin menene muka taki cewa ba gudu ba ja da baya bayan shi manjo hamza shi ma ya ɗan tsokaci kaɗan irin abubuwan da ya faɗi wanda suka ratsa hankalinmu ya ƙara jinjina mu kuma ita e ma na sha'atu hajiya gwagwarmaya hajiya mai kishi hajiya mai neman kawar da duk wani wanda zai kawo ya sa zomo ya tsuguna tsakanin nijar da najeriya kuma bayan haka ita ma maryama ta yi dan sanarwa to kenan duk irin abubuwan da ya cancanta a sani duk an faɗe su sabili da haka abinda zan iya in faɗa sai in yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan taro da aka yi a yi shi ya watse lafiya zan ɗauki abu biyu ko zuwa uku abinda na ji na farko duk wanda suka ba da sanarwa a nan sun ce a jajirce kowa ya gani zawai sojoji a ƙasar mu a nan irin wanda makiya a waje suke kurda-kurda su buɗe duk safiya kundin sarƙaƙiya duk safiya suna nema su kawo hari duk kun san da haka kenan ya cancanta a bisa wannan mu jajirce mu ci gaba da wannan gugurmaya da ake yi na biyu an yi zancen a ji tsoron allah dukanmu nan yawanci musulmi ne kuma duk irin abin da za a yi ba daga sama ba muka duro allah da ya yi mu ya sa mu tafarkin inda za mu yi abin da ya ce a yi kada mu yi abin da ya hana musamman 'yan jarida kada su sa a kansu abin da suke yi allah subhanahu ta'ala baya kallon su annabin mu salatu salam yana cewa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati kowannen ku makiyayi ne sai an tambaye shi abin da yayi ba idan haka a cikin littafi mai tsarki Allah subhanahu ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim faman ya amal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata abu na aiki na asha ko mun kananta shi da zarra Allah zai nuna mushi shi faman ya amal misqala zarratin sharran yara in kai abun kirki zaka ganshi in kai abu na lala Allah zai so a gaba to kenan yan jarida wannan taro da za ku yi sai ku yi shi akan tsoron Allah da abin da yake sa a ci gaba na kasashenmu. kuma ya zamanto ku faɗi gaskiya zan ba da misali kaɗan kamar a shekaran jiya mun yi taron gwamnati akwai wata rediyo na ƙasashen waje sai ba ta faɗi abin da aka yi menene sa shugaban ƙasa ya sa a yi taron wannan saboda ambaliya da aka yi kowa ya gani gasashe namu sun rasu an samu rasuwa ta mutane abinci babu hanyoyi sun yanke to ya tara mambobin gwamnati ya ce to sai a yi kokari a ga yadda za mu yi wanda abin da ya same su a kawo musu tallafi kuma a wannan karan ba masu a ce kasashen waje ne suka zo suka yi kenan da kanmu za mu tara wato sai ya ce a cikin kudaden nan da wasu baya da suka yi rubda ciki da kayan al'umma da aka kwato su sai a ɗauko kaɗan misali kamar miliyar biyu na sefa a sa shi a kan gudunmuwa kuma abin da ya shahi littafi namu na bidat na ƙasa aka ɗauki miliyar goma kenan miliyar goma sha biyu wannan rediyo tun jiya da safe bayan ƙarfe shida har zuwa da daddare sai suke cewa wai kaɗai miliyar biyu wannan gwamnatin ta hudu ta sa to ga misali na ƙin gaskiya da ganin gas da ƙarya ma za a ce tunda ba haka bane aka yi to kenan muna so ya zamanto wannan taro da za ku yi a waye ma mutane kawunan su da aka gani na gaskiya a faɗi kuma a yi yanda za a yi a bi hanya ta farki inda ƙasashenmu za su bunƙata ina son kuma in nuna cewa ƙungiyarmu ta ios na sahel kowa ya yi shaida cewa bayan juyin milki na bara bayan da kokarin da aka yi ba a yi ba saboda ecowas su saurare mu masu san menene dalili da yasa aka yi juyi suka kuke cewa ba za a yi ba za su har ta kai mu inda muka ce to za mu janye da burkina faso da mali da mu muka kafar da wannan kungiya tamu ita wannan kungiya ta sa gaba a cewa arzikinmu zai zamanto namu ne al'adunmu za su zama namu ne kenan babu wani a gaban nan wanda zai zo ya ce ga abin da za ku yi mu abinda ya ce a cikin wannan sa'in ina son in haɗi kuma a ji